A ƙarƙashin wani shirin haɗin gwiwa da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa ne gwamnatin ta Nijar ta ƙaddamar da ayyukan gina waɗannan ɗaruruwan forage ko kuma rijiyoyin burtsatse a yankunan da ake ɗauka a matsayin mafi fama da ƙarancin ruwan sha a ƙasar. Malam Mamman Ibrahim Mahamman shine ministan ayyukan raya karkara. Shugaban ƙasa ya ba mu umarnin ganin mun samo wani tsari wanda za a yi wa mutane irin wannan ayyuka. muka yi aiki da haɗin gwiwa na ministan da ke kula da ruwa shine ministan da hydraulic da kuma wata ƙungiya mai zaman kanta da ake cewa ONG Alburak kuma muka tafi wajen abokan hulɗarmu na kasashen waje santar eh, sarkin maka Malik Salman suka ba da kuɗaɗe kusan miliyan uku na dola shine eh, miliyar guda da miliyan ɗari takwas na sefa forage ɗari biyu ne da gomiyatar, shi na kusan ɗari uku ba goma kenan insha Allah za a yi su a cikin jihohi inda ke da kuma matsalar ruwa da yawa akwai su a jihar Tawa akwai su a jihar Zandar akwai a Maradi kuma za a yi a Doso da Tilabiri mutum dubu ɗari uku ne idan aka ƙare wannan aiki nan Allah da 'yan watanni kaɗan za su ga su ta wajen samun ruwa mai kyau an yi maganinta. To koya mazauna karkara ke cewa game da waɗannan ayyuka? Tambayar kenan da na yi wa Malam Abdu Nino ga jango ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin ci gaban karkara. Wannan tsari na gina fomfuna mutane su samu ruwa daga hanyar fomfuna. Abu ne da yake da kyau. To amma da ya kamata mu ƙungiyoyi gwamnati ya neme mu ya ce mu zamna ya yi shawara da mu. Da maimakon a sa fomfuna-fomfuna gara a yi rijiyoyi faske a yanzu maganan da muke a cikin Nijar akwai rijiyoyi. wanda aka yi tun zamanin jori yanzu ma ana shan ruwa a wurin su kenan rijiyoyin ya yi famfunan mahimmanci dangance da abin da muka gani da idonmu. Karancin ruwan sha a yankunan karkara na daga cikin matsalolin da ke haddasa tashe-tashen hankula a tsakanin jama'a. saboda haka ake ganin wannan shiri zai taimaka wajen wanzar da zaman lafiya. Duk abin da ka sani na rayuwa in babu ruwa bai ba. in ba ruwa ba mutum in ba ruwa ba noma in ba ruwa ba saboda haka nemo maganin matsalar ruwa a karkara to wannan tana daga cikin manyan matakai da za a ɗauka ana son samun ci gaba a ƙasar nan hmm. yin samo ruwan kenan zai sa irin matsalolin da ke da kwai na rashin jituwa tsakankanin jama'a saboda hamayyar neman ruwa tsakanin mutane to Allah ra wannan matsala za a rage ta sosai. Miliyan dubu ɗaya da ɗari takwas na sefa ne za a kashe domin ayyukan gina waɗannan rijiyoyin burtsatse da aka fara da jihar Tilaberi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.